صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio VOH ya suka kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin namu. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na murai masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin na kisoshin rayuwa nan tafiye tare da Zainab Bashir. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na dokokin zamantakewa wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Da fatan masu wariya su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu warare Assalamu alaikum. yau litinin 8 ga watan nuwamba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan rabiu thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 126 suka gabata a ranar irin ta yau wata wata kusa ga watan nuwamban shekara ta 1895 wilhelm brenton wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray mai matuƙar amfani bayan haka an bawa Renton kyautar Nobel a shekara ta ɗaya tara da ɗaya a lokacin da yake gudanar da bincikensa kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai san shi ba sai ya sanya masa suna x-ray wato hasken da ba a san shi ba hasken x-ray da yana da mahimmanci sosai domin kuwa yana ratsa jiki mai laushi kamar da kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da ke cikinsa don haka ana amfani da shi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangaren jikin ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke a cikin jiki domin yin magani a kansu masu saurari kokon sun cewa shekaru 365 da suka gabata a rana irin ta wato 8 ga watan nuwamban shekara ta 1656 aka haifi masanin falake edmond haley a ingila ya halarci kwalejin sarauniya a jami'ar oxford kuma tun yana matashi ya je wani tsibiri a kudancin atlantic domin nazarin taurari a yankin kudancin duniya hali ya kuma yi nazarin taurari na dogon lokaci kuma ya gano cewa taurari suna zage su a cikin falaki don haka za a iya lissafin lokaci da kewayawarsu tare da la'akari da tazara da kuma lokacin da suke ɗauka wajen yin kewayen ya zama farfesa a jami'ar oxford a shekara ta 1704 kuma a shekara ta 1720 aka shilanta shi a matsayin masanin falaki a royal greenwich observatory inda ya ci gaba da yin nazari akan taurari musamman wata har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1742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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanansu. iran ta jarraba jiragen kunan bakin wake a atisayin zulfikar 1400 tare da samun nasara a najeriya kuma an ɗage bada sakamakon zaɓen gwamna a jihar anambra sai an yi zaɓe a ƙaramar hukumar ihaila sai kuma ƙasar afghanistan inda za ku ji cewa an fara yi wa yara rigakafin cutar shan inna a yau litinin yanzu kuma ga cikakkun labaran atisayen zulfikar 1400 na dakarun haɗin gwiwa na jamhuriyar musulunci ta iran da aka fara a jiya ladi a tekun oman da kuma wasu yankuna a nan ƙasar iran ya sami nasarori masu yawa a cikin atisayen kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto kakakin atisayen haɗin gwiwa said mahmud musawi yana cewa a cikin nasarorin da aka samu a wannan atisayen ya zuwa yanzu sun hada da jarraba jirage na kunan bakin wake wanda ake sarrafa su daga nesa inda bayan tafiya na lokaci mai tsawo jiragen sun sami bararsu kamar yadda aka tsara banda haka an gwada wasu makaman kiran cikin gida 100 bisa 100 daga ciki akwai jiragen yaƙi masu saukar angulo makaman igwa da sauransu dukkaninsu kiran cikin gida har ila yau jarabawa ta hada da na'urorin lantarki na yaƙi masu sarrafa makamai da kuma gano makaman makiya komin kankantar su a sama ko ƙasa. jami'ar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar anambra na tarayyar najeriya ta ba da sanarwar dakatar da a bayar da sakamakon ƙarshe na zaben gwamna da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata har lokacin da za a gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar ihaila wanda ba a yi ba a ranar asabar da ta gabata saboda matsalolin tsaro jaridar premium stamp ta najeriya ta nakalto florence obi jami'ar hukumar ta inec a jihar anambra tana faɗar haka a yau litinin ta ce za a gudanar da zaɓe a hukumar ta ihaila wacce take da mutane 148 wa'anda aka yi wa rijista a gobe talata amma sakamakon wuraren da aka kammala zaben ya nuna cewa tsohon gwamnan babban bankin najeriya charles soludo na jam'iyyar abga yana gaba da ƙuri'u 346 daga kananan hukumomi goma sha takwas cikin ashirin da ɗaya da ake da su a jihar biye da shi akwai valentin ozigbo na jam'iyyar pdp wanda yake da ƙuri'u dubu hamsin da ɗaya da ɗari sannan ya sami nasara a ƙaramar hukumar guda kacal Profesa Obi ta kammala da cewa duk ɗan takarar da zai ci zaɓen dole ne ya sami akalla kashi 25 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada sannan ya sami nasara a kashi biyu cikin uku na ƙananan hukumomin da ake da su a jihar. a yau litinin ce majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin kai da hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef suka fara yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar rigakafin cutar shan inna a duk faɗin ƙasar afghanistan tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya ta fara wannan aikin ne tare da amincewa gwamnatin taliban kuma aikin zai ɗauki kwanaki hudu cur ana gudanar da shi a duk faɗin ƙasar har ana sa ran aikin zai kai ga yara kimanin miliyan goma 'yan ƙasa ƙasa da shekaru biyar a duniya a ƙasar ministan kiwon lafiya na gwamnatin riƙon ƙwarya ta taliban dr kalandar ibad ya bayyana cewa cutar shan inna bala'i ne ga yara wacce idan ba a tare ta ba za ta kashe yara ko kuma ta illata su a duk tsaurayarsu a hali yanzu dai kasashen afghanistan da pakistan ne kawai suka rage ba su kawo ƙarshen cutar can inna a duniya ba kuma wannan ba zai rasa nasaba da mamayar da amurka da kasashen yamma suka yi wa kasar na tsawon shekaru ashirin da suka gabata ba wanda kuma ya hana zaman lafiya da zai ba majalisar ɗinkin duniya damar aiki a wannan bangare masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa ficewar sojojin amurka daga kasar iraki ne kadai zai dawo da zaman lafiya mai dorewa a kasar majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto khatib zade yana faɗar haka a yau litinin ya kuma ƙara da cewa ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na kasar iraki fuad hussein inda ya bayyana masa cewa dole ne kasashen duniya su taimaka a ƙasar iraki don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar har ila dole ne amurka ta fice daga ƙasar iraki wanda shine zai dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar dangane da furushin jack sullivan mai bawa shugaban ƙasar amurka joe biden shawara kan harkokin tsaro na cewa idan iran ta dawo cikin yarjejeniyar jcpoa to ita ma za ta dawo cikinta khatibzade ya ce ya kamata amurka ta san cewa ita ba memba ba ce a yarjejeniyar jcpoa don haka ba ta da hurumin faɗin me za a yi a cikinta sannan idan tana son dawowa cikinta sharaɗin shine wato ta ɗaukewa iran dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora ƙasar ba an ficewar amurka daga yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 a bangaren wasanni kuma 'yan wasan dambe na ƙasar iran sun zo na biyu tare da samun lambobin yabo wa'anda suka hada da zinari ɗaya azurfa biyu da tagulla biyar a ƙarshen gasar dambe na sabiya 2021 ko u23 wanda aka gudanar a ƙasar sabiya kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a ƙarshen gasar dai amir ali azarfira ya sami lambar yabo na zinari a gasar 'yan dambe na 'yan ajin masu nauyin kilogiram 99 sai kuwa muhammad sadiq firuspur da sajjada gulami suka sami lambobin azurfa ɗaya-ɗaya kowannensu a gasar dambe na 'yan ajin masu nauyin kilogiram 74 da kuma 86 daga nan sai wasu 'yan damben ƙasar iran guda biyar wanda suka sami lambobin takulla daga cikinsu akwai ahmad muhammad nejat javan a yan ajin kilomita 57 sai ali akbar fazli a yan ajin kilogiram 70 sai kuma ali sabadukuni a yan ajin kilogiram 79 sana amir hussein firuspur a yan ajin kilogiram 92 da kuma mahdi hussaini a 'yan ajin kilogiram 125 wannan ya ba wa tawagar ƙasar iran maki 140 kasar rasha ce dai ta zo na ɗaya da maki 145 sai kuma armenia da maki 113 ta zo a matsayin ƙasa ta uku an gudanar da gasar dambe na sabia 2021 ko u23 ne daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan nuwamba da muke ciki a birnin belgrade babban birnin kasar ta sabiya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tahir Amin a gaishe ka yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Shakka babu al'amuran tsaro da ke cigaba da tabarbarewa a yankin Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar inda a baya bayan nan aka kashe mutum sama da 80 a cikin makon da ya gabata na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali a nahiyar mota afirka to a cikin shirin na yau za mu leƙa dai ƙasar ta nijar domin jin irin domin jin yadda masana ke kallon wannan batun da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to marilla a jamhuriyar nijar a makon da ya gabata ne kasar ta yi alhinin rasuwar mutum sama da tamanin ciki har da sojoji a wasu jerin hararen gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da ake dangantawa da masu ikirari da sunan shahadi a yankin sahel musamman a iyaka da kasar mali harin da ya ɗau hankali shine wanda a yansa mutum kimanin 69 suka rasa rayukansu a garin bani bango da ke jihar talabiri a iyaka da kasar mali ana cikin juyayin waɗannan mutum 69 ne aka kuma rawaito cewa akalla sojojin ƙasar 11 suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye mai suna danye a ranar juma'a kwana guda bayan ƙazamin harin na bani bango da ya sanadin mutuwar mutane 69 a halin da ake ciki dai 'yan kasar na cigaba gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan lamari kan wannan batun daga nan birnin tehran na tuntuɓi malam na yunsa shimrau sakatare na kungiyar farar hula ta npcr a kasar ta nijar da farko kuma na farar tambayar sa koya su kungiyar farar hula ke kallon wannan al'amari na matsalar tsaro a yankin na tilaberi mai iyaka da kasar mali wannan matsala ta yankin tilibiri a nan ƙasar Nijar, gaskiya abin yana ci mutu kowa to a ƙwarya kuma abin ya tada mu kowa hankali tada hankalin shine yasa duka faɗin jihar ne gaba ɗaya in kuna tuni an yi wannan babban rishi a shinagodar an yi a inates ba ni banguma ba su ɗaya ba su biyu ba ayyero ma an shayi nan kure an shayi wannan hare-hare a jihar talibiri ya kai inda yanzu mutane kowa ya kama kai kowa ya aza hannu kai jangurin nijar kowa yana bita aya tambaya wai menene makasudin wannan abubuwan mun lura saboda ƙasashe makwabtanmu na harko ƙasar maliya ita iyakanmu da ita ba ta tsare a wajensu mu ga wannan wajen namu gwamnatin namu da soza namu suwa na rike da iyaka na biyu na wajen burkina faso shi ma na akwai 'yan ta'adda kwanci cikin kwarara wanda suke kawo hari ƙasar mu su gudu su koma can duk mai yawan 'yan ta'addan ga in su kawo hari gurin nijar gudu suke yi su koma ƙasar maliya ko su koma ƙasar burkina faso to shine muka ce ma wannan idan idan wannan ƙasa biyu ba su yunkuri ba suka kare iyakokin su kare ƙasashen su to mu da kanmu ta da zama ba ta kare mana ba a shingurin Nijar. ɗaya daga cikin al'amarin da ya faru wanda ya ɗau hankali shine na kisan mutum kusan saba'in da aka yi a baya-bayan nan inda aka ce kamar mazauna yankin bani bango ne suka je su yaƙi da su waɗannan ah, miyagun ƙungiyoyin da suke a wannan yankin shin ya za a kalli wannan yunkurin da suka yi za a iya cewa kamar ah, sun fusata ne da yadda jami'an tsaro suke tafiyar da aikin su ne kasan san duk sadda ɗan ƙasa yake ganin iko jabge a kusan shi ko a da'ira shi kuma ya ga hare-hare bai ƙare ba mace-mace bai ƙare ba ko yaushe ana zawa ana amshe musu dukiya ana tare musu mutane a gona ana kashewa ana tare mutane idan sun dawo daga kasuwa ana kashewa to mutane sai su ba kansu wata dama wannan mutanen yankin bani bangu sun ba kansu wannan dama ne suka tsara kansu suka ce za su je su da kansu yaƙi wannan 'yan ta'adda to kaga wannan kuzari ne amma kai da adda kaushu ko kwari ko baka ko mashi kana iya yaƙi da waɗanga 'yan ta'adda wanda adda makamai to nan ne babban matsalar take sai cikin wannan yunƙuri nasu an samu kusan mutum 69 wanda an ka sabki an ka kashe har da ma magajin gari shi da kanshi na da'iran nan na birnin bani banku wannan abu ya sa shugaban ƙasa shi da kanshi ya je can wurin kuma ya sa 'yan ƙasa su yi nazari su da kansu duk lokacin da aka lura kamar hukuma ba ta iya aikinta ko soja ba su iya kawo agaji a gaugawa to 'yan ƙasa za su ɗauka abu ga hannunsu to matsalar ɗauka abu ga hannun 'yan ƙasa ku da ba ku da wani horo wanda an ka ba ku kun ba wasu bindigogin kwarai gare ku ba ku tashi ku ce ku yaƙi da 'yan ta'adda kaga wannan abu ya kawo cikas kuma ya sa yau mutane wasu sun yaba da ƙoƙarinsu amma suna Allah dai ga yadda mutane suka yi wannan abubuwan mun ga bayan abkuwar wannan al'amarin shugaba bazum muhammad ya kai ziyara a wannan yankin na bani bango inda ya gana da mazauna yankin ya za a kalli wannan ziyarar tasa shi dai shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ƙoƙari guda ne na je ya kai ta'aziyya da sunan ƙasa da sunan hukuma a wannan wurin kuma ya saurari mutane shi da kanshi ya ji kuka al'umma kuma sun shaida mashi matsaloli wanda addakwai ya ce za a ɗauka matakai yan jira mu gani wani irin matakai na za a ɗaukawa saboda ya kasance a gaugoce wannan mutane an shaye hawayensu kuma matsalukan da sun ka kunno kai ya kasance babu su kuma irin wannan hare-hare ya kasance wanga da ya shi shine na ƙarshe. Ya ku ƙungiyoyin farar hula kuke kallon irin matakan da gwamnati take ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a wannan yanki da Tilibiri? Kan tsaro a wannan yanki na Tilibiri, fisibila ya kamata a yi zancen shi. Zancen shi shine sojan da ka sani rukuni na sojawa da aka ce ma jesan sahel suna nan wurin rukuni na soja wanda aka ce ma horta bushiya suna nan wurin rukuni na soja wanda aka ce ma bakar saniya suna nan wurin rukuni na soja wanda aka ce ma shahar daji suna nan wannan wurin to shine mutane suka ce to wanga soja da an nan yankin tilibiri kwance kuma wajen dubu nawa bai hana ana kai mutane hare-hare ba a biya da dabban mutane bayan an kashe mutane kuma a ce ma 'yan ta'adda sun shiga cikin mali kenan wannan abin wannan sojan ya kamata ga zaman da suke yau ya kamata a canza musu fasali a canza musu tahiya a canza musu aƙida ta yaƙi kuma ya kamata a ba su wani sabon abin da aka ce ma mission a turance ya kasance soja ne wanda ke yawo ko da yaushe a haɗin ƙasa su san abin da ke wakana kuma duk lokacin da ta'addanci ya taso ko 'yan ta'adda suka taso aka shaida musu idan an burkaki mutane kasance an murkushe su amma ba a zo a ce ba an buga a nan yankin bani bangu mutane har sun shiga hammali wannan abin yana ɗari mutane kai mutane ba su ganewa kuma bancin wannan ga waɗanga sojoji aminan mu sojojin faransa da an cikin ƙasar mu da jirage ko da yaushe suna kuka suna tashi suna hana mutane kwana ko kana su ko ba ka so a nan birnin yamai suke tada ka da kwana to muka ce ba mu ga anwanin kuturu a bariki ba zaman mi suke unhwani mi suke tunda duk zaman su bai hana ana kashe mutane ba ko da yaushe to malam na yunsa daga karshe ya kuke ganin za a iya shawo karshen irin wannan matsala ta tsaro da ta addabi wannan yankin na jihar talabere na farko a tare iyaye su yi diyansu magana diyansu da ke ɗaukan makami su aje shi idan sun ajiye makami a tambayi kuma mutane me matsalarsu akwai matsalar hilin kiwo a wannan yankin akwai matsalar ruwan sha a wannan yankin akwai matsalar hili na noma a wannan yankin akwai matsalar talauci a wannan yankin akwai matsalar kiwon lahiya a wannan yanki akwai matsalar ma ba da tarbiyya abinda muka ce malakul a wannan yanki kuma wannan yanki ƙabilu ne akwai zamne iri-iri da dama wanda sun jima ba su da matsala ko guda amma wasu matsaluka sun tunkaro kai abu na farko shine a je a tara shugabanninsu da su sauran talakawa a tambaya a ji miye matsaluka na harko kenan na biyu ya kasance gwamnati da gaugawa abin da a ke kai na arziki abin dan masarufi ne yau da kullum ya kasance wani al'umma ita da kanta an yi mata an taimaka mata makiyaya wanda suka ɓadda dukiyarsu ya kasance su ma an hudun makudin kuɗi an ba su sun sai dukiya sun koma aikinsu da sun sani na kiwo manoma a tallafa musu suma su koma noma daga ƙarshe ya kasance mun dace iyaka tsakaninmu da mali mun kare iyaka mu tsakaninmu da burkina faso duk wani ɗan ta'adda idan ya kunno kai ya zo ce zai ta'addanci a nan yankin tilibiri ko yayi bai samun wurin huta amma idan iyakanmu da mali ana iya tahiya dawowa ko da yaushe ko iyakanmu da burkina ana iya tahiya dawowa ko da yaushe tunda da so zamu sai sun burkaka sun kai iyaka mutane su wuce iyaka su shiga ƙasar maliya kenan gwamnatin ga biyu na mali na burkina su kama kansu wagga matsala ta shahi mu duka kasa uku niger burkina faso da mali mu ko mun yi ƙoƙari mun yi yunƙuri idan wannan gwamnatin biyu ba su yunƙuri ba su ƙoƙari ba wallahi ko ina ba a zuwa shi na muke kira ga shugaban ƙasanmu su zamana su yi taro na kasa uku su duba su gani ƙasa wadda take shan ƙawa cikin tahiyar nan ya kasance ita da kanta ta duba ta gani menene kuskuren ta cikin tahiyar nan idan in muka haka nan to waɗanga 'yan ta'adda za mu rukushe su To ganin yadda wannan matsala ta tsaro ke son zama ruwan dargama duniya a kasar ta Nijar hakan ya sa na tuntuɓe Manjo Yahaya Shinku mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. ce Allah ne ya sa abin bai ci gaba da faruwa tun lokacin da aka fara samun rigingimu a Mali ba ko kuma ce sai jefi jefi ba kamar yanzu ba da abin yake kara bujirowa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa duk wata kasa za ka ga tana kafa kafa da kokarin cewa an samu zaman lafiya a makwabtansu domin alamar ya taso to ba makwabtan ba ne kadai abin zai shafa zai sannan ko su ma waɗanda suke makwabtaka da su ya addabe su kuma a kasa samun zaman lafiya wanda yake wannan yana iya kai a tattalin arziki da kuma tabbatar da abin da samar da rashin tsaro da fargaba da cikin al'umma. To Mejo kamar su hukumomi musamman a nan Nijar suna cewa kamar suna iya kokarin su akan abin da ya shafi al'amuran tsaro amma kuma abin gashi nan ana gani sai ci gaba yake yi ya za ka wannan batu. To ka san da masu gwamnoni ko ce gwamnatoci a ko'ina haka za su faɗa suna baki kokarin su. Kuma za ta yiwu musamman a kasar da yake tana da bangarorin da ake taimaka barazana ta iyaka ta iya samun mashkila na rashin yawan jami'an tsaron da kuma kayan aikin da za a kamar asanin kowa ne a wannan yankin na sahel akwai dakarun kasashen ketare musamman ma na faransa da ke a wannan yankin eh, an shima da mutane suke zargin cewa waɗannan dakarun su ba su ga amfanin su ba shin kamar za a ce akwai ƙarshen gaske a cikin wani al'amari duba da cewa dai abubuwan gasu sun gagara ƙarshe kamar menene mafita ta shawo kan matsalar tsaro a wannan yankin na sahel tunanin su kare kansu to kamar gaza gwamnati kenan ake nuna to ya kamata ko gwamnati ta fito ta nuna da karfinta akwai hukunci kuma akwai doka To jama'a masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. bari in haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyon yaran da fatar kuna cikin koshin lafiya to yau ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga gwamnatin ƙasa ta najeriya gaskiya kamata yi a ɗoko ƙwarar mataki ko in ce a ɗoko ƙwarar yanayin daƙile ta'addancin da muke fama da su saboda gaskiya idan ba a yi haka ba gaskiya magana ƙare mu ake yi musamman arewa maso yamma abinda ya kama da sokoto zamfara da manan kebbi da fatar allah ubangiji ya shirya mana gaba amin na gode ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan Radio VOH. Tayar mai magana na rajo Abdullahi daga nan ga kasar Gambi da aka fi sani a kwanan madawa. Zan mika ta'aziyya ta kan yan uwa da muka yi rashi. Allah Ubangiji bani wata. Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya sa haka ta zame masa shahada. Allah ya ba iyayensu da iyalinsu haƙuri. Allah kuma ya tsare mana ƙasar mu ta Nijar. Allah kuma ya haɗa kawunan mu kamar yadda allah ba mu shugaba mai neman tattalin arzikin ƙasa da kuma haɗa kawunan 'yan ƙasa da kuma kishin 'yan ƙasa allah ya ƙara masa hanzari a cikin niyyar shi ta alheri waɗanda suke kawo mana hare-hare to allah ubangiji to na asirin allah ya mana sakayya tsakanin mu da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa mai magana Aliyu Nasarawa kuma Biya Hausa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar. A bisa wannan rashi da mun kai cikin jihoriyar Nijar da yan uwana namu da dakaru na Allah ya ci musu gafara da rahama. Biya Hausa a muna kira da shugabannin nan ƙasa. Mun din suna buƙatar mu talaka mu kwallahiya mu tashi lafiya. Wannan tura masu jaya kunne sai a hidda su ƙasa ka tamu ta Nijar. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga ga dan fulani wood shugaban kungiyar dalkari muka zo rashin jihar bauchi muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya hakika mun yi matukar jin takaici da damuwa da kaduwa da jin ruptawar wannan benin a jihar lagos sabida akwai can mu da ke fita leburanci gine-gine a jihar lagos muna kuma addu'ar waɗanda wannan iftila'i ya rutsa da su allah bawa iyalinsu da sauran dangin haƙuri na rashin su a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kiyaye afkuwar haka a nan gaba ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na na usaini Lebron daga yamai a jamhuriyar nijar muryoyin masu sauraro radio ta hiran voh eh, gaskiya al'amari na rashin tsaro na sahel yana ba da tsoro a ce abun da muka ji can kasashen waje yau shi a cikin kasashenmu na afirka ta yamma to sai mu ce kalu ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani bangu an tare yan santiri ko mu ce yan sa ko yan banga kuma su kwantar bauna kamar yadda aka wai wuce sati biyu ba a baya aka ma filefe tera a sojojin mu na Nijar wajen goma sha ɗari abin sai dai addu'a Allah ya sauke kuma Allah ya kawo mana ɗauki kuma duba da abin da yake wakana a cikin kungiyar tarayyar Afirka juya mulki da sauran abubuwa gaskiya abin yana ba da tsoro saboda sojawa suna nan suna mai da hannu gobe baya bisa abin da ya shahi demokaradiyya ina muku fata alheri daga nan birnin yamai nake muku magana sunana Usaini Labran. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum sashen hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatta da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin madatta da magaram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar mu ta nijar ina taya ku juyayin rashi da aka yi na yan uwa musulmi yan jihar talabiri muna jajanta wa ƙasar nijar baki ɗaya da wanda suka rasa nasu da makwabta da yan uwa gabaki ɗaya da makwabtan ƙasashenmu muna taya ku juyayi kuma muna taya juna juyayi Allah shi kansu da rahama wanda suka rasu kuma wannan yan ta'adda ubangiji Allah in masu shirya ne ka shirye su in kuma ba masu shirya ba ne ubangiji Allah kai ka san da za ka yi da su kan maganin su ya rabul alami na gode bs ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum sashen hausa na biyu ya hausa barkanmu da haka mai magana da wuri daga jamhuriyar nijar ra'ayi na yau zai tafi dangance da harin da yan ta'adda ko kuma ce kwantan fauna da yan ta'adda suka yi ma matasa na wani gari wanda suka tashi da niyyar dakile eh, mabuye yan ta'adda wanda kuma aka yi rashin sa aka samu waɗansu miyagu daga cikin gari suka dinga ba su labarin abin da ke faruwa suka yi ma waɗannan matasan kwantan fauna inda suka hallaka da dama da fatan mu dai Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta Allah kuma ya kawo mana kwanciyar hankali a wannan yanki da sauran yankuna baki daya sannan kuma wannan kalubale ne ga gwamnatin ƙasa a ce jami'an ta sun kasa har ya kai matasa suna ta yi su ɗauki makamai da niyyar kare kansu a gaskiya abin bai mana ba bai mana daɗi ba Allah kuma ya kiyaye gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na kwasan Talbot George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu yi kira ga gwamnatin tarayya. Gaskiya mu al'ummar jihar Yobe ba ma goyon baya a mana airport guda biyu. Ɗaya yana Kago Airport hanyar babban gida, ɗaya kuma Senate President ya tura mashi Ammar Approving wajen 60 billion naira. To a baya ma na 11 billion naira har yanzu ba a gama shi ba. Kuma har yanzu sauran kuɗin ba mu sai na ga karkata su ba. Yawan waye gari da cewa mu jihar Yobe akwai masu neman aiki. Me yasa ba kaza gwamnati ba zai ta bunƙasa mana kamfanin nuwa a zuwa da yi matasan masu su abu na musu guraben ayyuka ba sai aka waye gari da cewa wai za a ƙara yin iyafot gaskiya ba ci gaba bane a ce an yi iyafot a jihar yobe guda biyu duk sauran jihohi iyafot ɗaya ne yawa waye gari a ce yau jihar yobe mana da iyafot biyu wanda ci gaba muke da shi da za mu da iyafot biyu mu gaskiya ba ma goyon bayan haka al'ummar jihar yobe daga mai sauraron kwasan talba george fatas da karewa masu gabashin najeriya buta. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana alkasun baba liman har daga agadas to tsokacin da nake son in yi bisa wannan har-haren gaskiya da suka yi kamari a jihar tarbiyyar ya kamata shugaban kasa ya ɗauki mataki kwakwara ya sa a yi bincike bisa wannan haraka gaskiya abin ya kai halin haula'i ana walakanta bil bil'adama a gaskiya jami'an tsaron mu ubangiji allah ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma a basu kayan aiki wa'annan na ƙasashen waje ni abin da ka bani suna da kayan aiki yadda namu to kuma ya sa a ce mutane su shigo su yi wannan ta'adda kuma a rasa ganin sai sun tayi sa'annan a shi labari abin yana ɗar mai mana kai shugaban ƙasa ya tashi tsaye da kai ne ya ba sojawan mu kayan aiki yana kira ga shugaban ƙasa da Allah ya bincike bisa wannan harka gaskiya abin akwai ban mamaki me muku magana alkasun babu liman har daga nan a gadan salamu alaikum Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. A na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na dangane da kudurin shugaban kasar mu wato Muhammad Bazoum na inda ya sa ko in ce za a sa wato sikeli a fadin kasa domin aunar amfanin gonar da manoma suka noma a cikin farashi wato eh, mai darajar gaske idan kuma lokacin bazara ya a fito shi a saida ma wato ainihin talakawa da rahusa gaskiya wannan abu ne mai kyau don haka muna jin shi wa shugaban kasar mu Muhammad Bazoum. zoom da haka nake kira ga wato ainihin su manoma din ko in ce mazauna karkara da su guji saida wa 'yan kasuwa ko 'yan kacere da za su sai abin a walakance amfanin a walakance idan kuma lokaci kuma su fito shi su saida shi da tsada ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan radio BOA ta Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran da Prezi zakin wata a karshe Umar Ramagas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za ni magana ta bisa wannan kashe-kashe da aka mana na talata a garin Bani Bango gaskiya wannan kashe-kashen da aka yi mana a garin Bani Bango gaskiya abin bai kamata ana yin haka nan ba mutum tamanin sun mutu da magarin da mai gari kuma yan ta'adda su shigo hasi abubuwan ga da su kashe mutane ba a sani ba bai kamata ana yin wannan abu kuma akwai sujan kasashen waje na ko ina da ko ina ina suna cikin kasan mu suna zaune suna abin da suka ga dama ba su taimakon mu da komi ko ba su barkata mana komi sojawan mu da suke kishin kasan mu suna zaune cikin kasan mu sun suna tsakani da Allah suna da kishin kasa an zo an maida su banza su ba kowa ba bai kamata haka nan ba To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake hada mu a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin kissoshin rayuwa tare da zainab bashir Kissoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni zainab bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sai da yamma musu suka tashi daga asibiti jamil ya fito zai tafi gida ya hango su yasir da ilham sun nufi wajen motar su suna dariya ilham hada kai ma yasir duka tsaki jamil ya yi a ran shi ya ce aikin banza a haka ka kake son bebi allah ya kyauta na baka Yasir ya ce amma fa sai na saka maki kin fara gani sannan ki zaɓa. Ilham ta ce kai dai kana so ka sa na ƙara daɗewa. Ka bani idan na je gida zan zaɓa da kaina. Yasir ya ce ke dai mu tafi kawai kuma ki yi tuki da sauri kada na wuce ki. Dariya Ilham ta yi ta ce mu je za mu ga wanda zai riga wani zuwa. Yasir ya ce mu je mota suka shiga suka nufi gidan su Yasir. Tsaye Ilham take a ɗakin Yasir tana jiran ya bata fim ɗin. Kallon ta Yasir ya yi wanda yake duke gaban TV yana ƙoƙarin kunna fim ɗin da ya saka. Murmushi ya ce ki zauna mana kamar wadda aka kora. Gefen gadon shi ta zauna tana faɗin ni dai kai sauri. na ce ka bar shi kawai idan na je gida zan kalla Yasu ya ce ke dai ki bari ki zaɓa bayan ya kunna ya ɗauko mata ruwa ya zuba a kofi tare da zama kusa da ita ya miƙa mata hararar shi ta yi tana faɗin ce maka na yi aka kishi nake ji dariya ya ce ai ko ba ki jin kishi sai kin sha ruwan ɗakina domin ke baƙuwata ce murmushi ta yi ta kai hannu zata amsa janye ruwan yayyace ya ce bara na baki Daura fuska ta yi ta ce wallahi Yasir ka raina ni. Yasir ya ce ke fa ƙawata ce, haka ni ma abokinki ne. Na tabbata baki da wanda kika faɗa ma sirrinki da damuwar ki sama da ni. Kin ga kuwa mun zama ɗaya domin ni ma ina jin ki kamar wata ‘yar uwata. Ba na shakkar faɗa miki damuwata domin Ilham na, na yarda da tarbiyyarki da hankalinki. Ba na tsoron faɗa miki komai nawa. Murmushi ta yi ta kamo hannun shi tana faɗin na gode da wannan yardar da kai mani. Kau da kai Yasir yayi yana murmushi kofin ya miƙa mata a baki ta amsa sai dai ta sai ta shanye sannan ya ɗauke ya ɗauke kofin ya ajiye hannunta ya murza ya ce kalli can. Juyawa ta yi ta kalli TV saurin kifa ta saman ƙirjinsa ta yi tana dariya. Hannun shi ya ɗora saman bayanta yana faɗin tashi ki zaɓa mana. ƙara tusa kanta tayi cikin ƙafarsa ƙoƙarin ɗaga ta ya fara yi tana kaucewa sai dariya suke yi nan suka fara kokowa yana faɗin dole sai ta kalla tun suna kokowa a zaune har suka faɗa saman gado sun daɗe suna kokowa ƙarar wayar Irham ce ta tsaida su tashi tayi tana gyara rigarta ta ɗauki wayar sunan ummanta ta gani saurin ɗauka tayi tana faɗin gani nan a hanya tura yasir tayi tana faɗin kaga har ummar ta kira ni ko Yasir ya ƙara jawo ta ya ce wallahi har bana son ki tafi bani da abokin fira shi yasa yau kaɗai sai na ji wani irin daɗi. Kan shi ta shafa tana faɗin ai muna haɗuwa asibiti ga shi yanzu duk ka gajiyar da ni. Ɗauko mini fim ɗin na tafi ba zan iya kalla tare da kai ba. Ko ni ɗaya nake kallo kunya nake ji. Yasir ya ce ki sama mana rana mu zo mu kalla tare ina mai tabbatar miki sai kin fi jin daɗin kallon. Ilham ta ce ba wani ya ce da gaske fa Tashi ta yi tana faɗin shi kenan ranar da ba mu da aiki sai mu zo mu kalla. Saurin tashi yayi yana faɗin na gode sosai my friend forever. Dariya ta yi ta ce mu je. Fim ya bata suka fita domin ya raka ta sai da ta tafi sannan ya shafe kan shi yana murmushi ya juya. Zaune Salim yake a falo shi da abbansu da sauran mutanen gidan. Laila ta ɗauka ma faɗa abba zai yi, sai dai yanda ta ga yana fara'a ta san ba faɗa zai yi ba. Kallon Salim Abba ya ce, Na ji saƙonka a wajen ummanku, na ji daɗi sosai, Allah ya sanya alkhairi. Dukar da kai Salim ya yana murmushi. Hamza ya ce, Yaya me ya faru? Hararin shi Salim ya yi, Abba ya ce, Suruka ya samo mana, dariya Hamza da Laila suka sa. Hamza ya ce, Abba ashe mun kusa shan biki. Abba ya ce, Sosai ma, yanzu ina so na ji yarinyar, ‘yar wane gida ce? Dogar da kai salmu ya yi ya ce Abba ɗiyar Alhaji Abu Galadima ce na unguwar Sharaɗa. Ma'aikacin gidan rediyo Freedom. Murmushi Abba ya yi ya ce ka ci abokina ne ma. Sanadiyar Alhaji Dukko na san shi gaskiya yana da mutunci. Ba komai zan samu Alhaji Dukko mai maganar. Wannan ba wani abun damuwa ba ce. Ka je ka fara shirin biki domin bana son bikin ya daɗe. idan ma baka da kuɗin da zasu ishe ka hidimar bikin zan ba ma umman wanda za ta haɗo lefe kai ka ji da siyan gidan dama ya kamata a ce ka bar gidan nan haka hankali na zai fi kwanciya idan ka tafi saboda Laila Umma ce yanzu dai a bar maganar tunda dai ya ce zai yi aure Salim ya ce Abba ni ko da ban yi aure ba ma ina ruwana da Laila ƙanwata ce fa Abba ya ce ko ma uwarka ce dariya Hamza ya sa Salim ya mangare shi Abba ya ce ku dashi ku je dama abin da zan tambaye ka kenan to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu kuma bayyana mahanga ta fuskoki daban-daban dangane da waɗannan lamura har ma da jin mahangar masana kai tsaye da suke bayyanawa dangane da yadda suke kalla lamarin daga bangaren su shirin namu na yau da allah dai zai dubi ne dangane da yunkurin kisan firaministan kasar iraki mustapha alkazimi da aka yi a daren asabar ɗin da ta gabata wanda bai nasara ba wanda dai shine abinda shirin zai dubi a kansa da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban da fatan masu saurari za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. daren asabar ɗin da ta gabata ce dai aka kai wani hari da jirgi mara matuki a kan gidan firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi wanda yake yankin green zone a birnin bagdaza fadar mulkin ƙasar ta iraki duk da cewa dai mustapha alkazimi ya tsallake wannan hari sannan kuma babu wanda ya rasa ransa ko jikata sakamakon kaddamar da wannan hari tun bayan da aka kai harin da bangarori daban-daban a ciki da wajen kasar iraq dai suke ci gaba da bayyana mahangarsu bangarorin siyasa da kungiyoyi da ma malaman addini a cikin gida sun yi ta yin tar da allah wadai da wannan hari duk da cewa dai babu wani bangare na siyasa a kasar ta iraki wanda ya danganta wani lamari da hari daga bangaren 'yan ta'adda daya daga cikin masana akan harkokin siyasar kasa da kasa daga kasar ta iraki wanda yake bin diddigin lamarin siyasar kasar dr kazim alhaj ya bayyana cewa ko shakka babu abin da ya faru a kasar ta iraki wani lamari ne wanda ya kama da shiryayyen shiri wanda kuma hakan manufarsa shine ya mutsa kasar bisa la'akari da irin yanayin da take ciki da kuma kokarin da ake yi na dora kasar akan sahihiyar turba wadda al'ummar kasar za su gamsu da ita ya bayyana cewa wannan lamari ya zo ne kwanaki biyu bayan farmakin da jami'an tsaro suka kaddamar akan masu zaman dirshan waɗanda ba su amince da sakamakon zaɓe da aka gudanar a ƙasar ta iraki ba inda suke zargin cewa an yi shigar shigula a cikin lamarin zaɓen wanda kuma ya sanya sakamakon zaɓen ba sakamako ne ingantacce ba masanin ya ce abin da ya faru yana ɗiga a alamar tambaya matuƙa domin kuwa yankin da aka kai wannan hari yanki ne wanda ofishin jakadancin ƙasar amurka yake wanda kuma a kowane lokaci amurka takan yi amfani da makamai na kariya da suke yankin domin hana duk wani abin da zai iya zama barazana ta tsaro a kan yankin na green zone ya ce mai sanya amurka ba ta yi amfani da makamanta wajen kakkaɓo jirgin da aka yi amfani da shi maras matuƙi wajen kai hari a gidan mustapha alkazimi ba duk da cewa tana da cikakkiyar masaniya da kuma hotuna na tauraron dan adam da take ɗauka kai tsaye na dukkanin abin da yake faruwa a wurin ya ce wannan abun ɗiga alamar tambaya ne a kansa kusan watanni biyu da suka rage amurka ta fice daga ƙasar iraki ne wannan lamari yake faruwa duk da cewa akwai mahanga daban-daban dangane da batun ficewar amurka daga ƙasar iraki wasu daga cikin masana suna ganin cewa amurka tana son ta fice daga ƙasar iraki ne a cikin mutunci duk da cewa wannan yana zuwa ne sakamakon matsin lamba da al'ummar kasar iraqin suke yi na neman amurka ta fice daga cikin kasarsu inda suke kallon cewa ita ce ta haifar da dukkanin matsaloli da kasar take fuskanta a cikin tsawon shekaru fiye da goma sha bakwai sannan kuma wasu daga cikin kungiyar gwagwarmaya na kasar iraqin sun baiwa amurka wa'adi na wasu lokuta na kan cewa latilas ta fice matuƙar ba ta yi hakan ba kuma za su shelanta ta a matsayin maki wanda suke da halascin kai masa hari domin fitar da shirin su a matsayin bangaren da ke mame da kasar tasu ba bisa halasci ba amurka tana son ta fita daga kasar iraki amma ba irin ficewar da ta yi daga kasar afghanistan ba ba shiri wanda ko shakka babu a siyasance wannan ya zubar da mutuncin amurka da kuma haibarta a idan duniya amurka ta sanya hannu tare da gwamnatin kasar iraki akan cewa zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021 za ta kammala ayyukanta na soji a cikin kasar iraki da kuma fitar da sojojinta mayaka da suke jibge a cikin kasar to amma kuma a ɗaya ɓangaren wasu masanan suna ganin cewa ƙawayen amurka daga cikin ƙasashen larabawan yankin waɗanda suka dogara kacokaf a kan ƙasar amurka da kuma fatan samun dukkanin taimakon da suke bukata daga gareta domin su dawama a kan kujerun mulki a ƙasashensu wani lamari ya karya zukatansu matuƙa inda suke ganin cewa ficewar amurka daga kasar iraki tamkar wata gazawa ce kuma wannan zai kara sanya shakku matuka a cikin zukatan al'ummominsu akan cewa ko amurkan za ta iya ba su kariya domin su ci gaba da dawama kan gadajen mulki wasu suna ganin cewa mai yiwa ƙawayen amurka da suke yankin za su iya ta gagarumin rawa wajen aiwatar da abubuwa waɗanda za su bayar da dama domin amurka ta ci gaba da wanzuwa a ƙasar iraki ta yadda za su yi amfani da haka wajen kare kujerunsu na mulki a kan kasashensu sannan kuma su kare mutuncin amurka a idan duniya da kuma al'ummin yankin gabas ta tsakiya wanda kuma wannan da za su iya zama daga cikin hanyoyin da za a yi amfani da su ɗin domin baiwa amurka hujja ta ci gaba da wanzuwa a kasar iraki saboda dalili na rashin tsaro yayin da kuma wasu suke ganin cewa ita kanta amurkan mai yiwa ba za ta so ta fice daga kasar irakin ba a halin yanzu saboda dalilai da dama daga cikin irin waɗannan dalilai kuwa har da irin tasirin da ƙasashen iran da rasha suke da shi a halin yanzu a yankin gabas ta tsakiya dangane da ƙasar iran amurka tana kallon cewa a duk lokacin da amurka ta janye kafata daga wani yanki a yankin gabas ta tsakiya to tabbas iran za ta samu gagarumin tasiri da kuma suka kafata a wannan yanki ta yadda watakila hakan ya iya zama barazana ga ƙawayen amurka a yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma amurka tana kallon ƙasar rasha wadda ita ma ce ga ƙasar ta iran za ta iya yin kutse a cikin harkokin yankin gabas ta tsakiya a duk lokacin da amurkan ta janye daga wani yanki sannan kuma rasha za ta yin amfani da wannan damar domin karfafa karfinta ta fuskoki na siyasa da tsaro a cikin yankin gabas ta tsakiya kamar yadda ya faru a ƙasar syria inda rashan ta mayar da ƙasar syria ɗaya daga cikin wurare waɗanda ta ƙarfafa samuwarta a cikin yankin gabas ta tsakiya wasu suna ganin cewa rawar da amurka ta taka a cikin zaben da aka gudanar a ƙasar iraki zai iya zama ɗaya daga cikin dalilai da za su tabbatar da wannan hasashe inda amurkan ta yi kane-kane wajen tabbatar da cewa an fitar da zaɓe wanda zai gamsar da ita dangane da majalisar dokoki da za a kafa a ƙasar ta iraki wadda take ganin cewa za ta yin amfani da ita domin aiwatar da manufofinta wanda kuma watakila zai iya zama ɗaya daga cikin manufofin da amurkan za ta so a aiwatar da su shine majalisa ta amince da ƙara wa'adin wanzuwar sojojin amurka a ƙasar iraki zuwa wasu lokuta nan gaba maimakon kawo ƙarshen wanzo su a ƙasar iraki a ƙarshen wannan shekara ta 2021 baya ga haka kuma wasu masanan suna ganin cewa ko da amurkan da kanta ba ta aiwatar da wannan manufa ba ta hanyoyin da ake zato to wasu daga cikin ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya ɗin waɗanda suke fatan wanzuwar sojojin amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya da hakan ya haɗa har da wanzuwarsu a cikin ƙasar iraki domin dakushe tasiri na samuwar iran a cikin kasar ta iraki za su iya aiwatar da wannan manufa domin tabbatar da ci gaban sojojin amurka da kuma siyasar ta a kasar iraki kasashen da ake ganin cewa za su iya aiwatar da hakan su ne waɗanda suka taka gagarumar rawa wajen aiwatar da manufar amurka ta yin amfani da 'yan ta'adda da sunan jihadi a kasar Iraki. wanda wasu daga cikin gungun 'yan ta'addan sun shigo cikin kasar iraki ne ta kan iyakokin da suka hada kasar iraki da waɗannan ƙasashe inda suka yi amfani da manyan makamai na yaƙi da motoci masu silke da kuma adadi mai yawa na dubban 'yan ta'adda daga ƙasashen duniya daban-daban wanda kuma kowa ya ga irin ta'asar da waɗannan 'yan ta'adda suka aikata a cikin shekarun da suka gabata a ƙasar iraki ta hanyar kai hare-hare kan asibitoci da kasuwanni da makarantu da kuma wuraren taruwar jama'a inda suka kashe dubban ɗaruruwa na fararen hula a ƙasar ta iraki domin cimma wannan manufa ta wargaza ƙasar abinda babu shakku a kansa dai shine dukkanin ɓangaren da yake da hannu wajen ƙaddamar da wannan hari na yunkurin yin kisan gilla a kan firaministan ƙasar iraki to kuwa tabbas yana da wata manufa wadda ba ta nufin alheri ga al'ummar kasar iraƙin da kuma makomar kasar to jama'a masu lokacin da muke da shirya da suke cikin dole nan za mu ja da mu shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya da wannan shirin ne kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku amma da yake masu 'yan dakikoki ga takaicin labaran duniya da kuwar ga kuka ji. Atisayin Zulfikar 1400 na dakarun haɗin gwiwa na jumhuriyar musulunci ta Iran da aka fara a jiya Lahadi a tekun Oman da kuma wasu yankuna a nan ƙasar Iran ya sami nasarori masu yawa a cikin atisayin. Kamfanin dilancin labaran Irna na ƙasar Iran ya naƙalto kakakin atisayin haɗin gwiwa said mahmud musawi yana cewa a cikin nasarorin da aka samu a wannan atisayin ya zuwa yanzu sun hada da jarraba jirage na kunan bakin wake wanda ake sarrafa su daga nesa inda bayan tafiya na lokaci mai tsawo jiragen sun sami bararsu kamar yadda aka tsara banda haka an gwada wasu makaman kiran cikin gida 100 bisa 100 daga ciki akwai jiragen yaƙi masu saukar ungulu makaman iguwa da sauransu dukkaninsu kiran cikin gida har ila yau jarabawa ta hada da na'urorin lantarki na yaƙi masu sarrafa makamai da kuma gano makaman makiya komin kankantar su a sama ko ƙasa jami'ar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar anambra na tarayyar najeriya ta ba da sanarwar dakatar da bayar da sakamakon ƙarshe na zaɓen gwamna da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata to ma saurare a nan zan yi bankon da kugan lokacin da aka ɗaya ya kawo jiki sai a wata sarar za ku ji mu ɗauki da su a ɗan shirin amma kafin na amadin tahir amin da kwantar labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. thank you